Jaruma Nobel TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryarmu idan mun ɗora. Mun gode. kamar yadda kuka sani na cikin karanta muku littafin nan ne na tsantsar butulci wanda binta umar abbali ta rubuta A shirin da ya gabata mun tsaya wajen da mama Zulai da ke zaune a kujera 'yar tsuguno tana gurza kuɓewa ɗanya wacce za su yi amfani da ita da daddare ta ce. Sai baba na san abin da kuke yi wa yarinyar nan fa, wai menene ta tsare muku? Kuma me kuka mai da ita? Rin tsantsar bacilci babi na biyu. Suwaiba ta ce Allah mama halin Sumayya sai ita babu mai iyawa sai ke sai babanmu ni har na kagu yayanmu ya dawo ya suburbaɗa mata jiki duka Sumayya ta kai mata a fusace ta ce to ya dawo mama ruwa na? ai sai ya ganna a gurin da yake sannan zai dake ni sai an kula kashi yake ɗoyi dariya suka sa har hajiya gaji da ke cikin kicin ta ce lallai Sumayya kin iya cika baki Allah ya dawo da shi kin san dama babu ni a masu cetonki. Shiru Sumayya ta yi bata ce komi ba sai ba ta karɓi ciran abinci ta fita daga kicin ɗin. Da sauri Sumayya ta je ta tara hanya tana ƙoƙarin karɓar abincin. Faɗi take aini ya ce in kawo masa. Mama Zulai ta ce ke Sumayya saki mana kar ku yi ɓarna mana. to ai mama ni fa yace in kai masa shine zata zata wani ce ita zata kai ganin rigimar ta ki karewa yasa hajiya kaje ta ce da su ya ta sakar mata tiran kar su zubar da abincin a banza dole babu yadda ta iya ta sakarwa sumayya hajiya kaje ta ce sai ki kula da kyau ai kada garin rawar kai ki je ki zubar a hankali take tafiya don kar abincin ya zube ta fara taka mata takalar bene a hankali har ta iso kofar ɗakin yayin nasu turo kofar ta yi ta shiga da sallama a bakinta kamar gaske kamis na zaune gefen katuwar kasifar yaya habibu wacce ta sha lafiyayyen shimfiɗa ke kwance yana ɗakin kullum sai ya fidda kamshi yake mai ungun daɗi kamshin da ya kama jikinsa kenan yaran gidan har sun gane kamshinsa inda ya zo guri kowa sai ya gane shi ne saboda kamshinsa na musamman ne su haka kamshin ɗakin sama ya kasance na musamman duk bayan kwana biyu hajiya gaje da kanta take hawa saman ta gyara masa ɗakin ta fefesa turaren da yake amfani da shi na kamshin ɗaki ta jawo ɗakin ta rufe saboda sanin hali da ta yi idan ya dawo ya ga ɗakin babu gyara zai iya sawa duk a kwashe kayan ɗakin a yi masa sabon fenti sannan a zuba komai sabo wancan a yi gwanjansa shi fitar kuɗi a gurin sa ba komai ba ne saboda Allah ya yi shi mutum mai son ƙyale-ƙyale ɗan ƙwalisa ne ajin farsh ga tsafta ko mata albarka kaya ko ko mai tsadar yadi ko shadda zaka ganshi a jikinsa sabbin takalma sau ciki masu gidan ya tsaya ga sunan iri-iri sai idan ya gama amfani da su ya fito da kannan nasa su mura duk wata yake ɗinka sabbin kaya ya fitar da tsofaffi ya raba wa makwabta da mabukata Babu abinda babu cikin ɗakin na more rayuwa. Yanzu ma Kamis na zaune yana kallon TV Plasma inda yake kallon waƙoƙin India a Sky Movies da yake shi ma abocin kallon raye-raye ne yana son ya ga suna rungume-rungume suna birge shi. Sumayya yake kallo har ta shigo ɗakin ta aje masa abincin a gabansa gurin durƙusawa wuyar rigarta ya zamu. Ƙananan ta suka ɗan fito babu dabara sun ba ta da niyyar gyarawa. Shi ko kamis ji yayi kamar ya zura hannu ya cafko guda ɗaya ran shi na ta biyawa da yarinyar. Tsayuwa ta yi tana kallon TV ta ga an nuno firitizinta tana rawa tana dariya da dimple ɗinta na loɓawa. sai ta kyalkyale da dariya kamar wata sokuwa ta ce la yaya kamis ga mai kama da ni ta yi riko da hannunsa yana so ya dora ta a jikinsa ita kuma tana dagewa. Ya ce waye ya ce miki farici tana kama da ke. Cikin ƙuriciya ta ce su yaya Abdul ne wai irin dariyar mu ɗaya da ita. Juyowa ta yi tana fuskantar sa ta ce kai ma ka gani ko dan Allah muna kama. Kai gaskiya da ni kyakkyawa ce ina kama da ita. Ta faɗa tana buga tsalle. Muryarsa ta fara tsayawa ya ce zo ki zuba min abincin ina jin yunwa. ya yi haka ne don ta ƙara sunkuyawa ya samu nasarar ganin ƙirjinta a karo na biyu cike da ƙuruciya da rasin sanin meye rayuwa ta sunkuya tana zuba masa abincin shi kuma yana ta kallon ƙirjinta ya yi kamis gashi shiru ta yi ganin ya ƙura wa ƙirjinta kallo ta yi saurin kallon inda yake kallo ta ga abin da yake gani sai ta miƙe tsaye da sauri tana zumbura baki cikin zuciyarta da ce lalle ma ya yi kamis ɗin ina ganin shi mai kirki a shi ma ɗan iska ne dubi yadda yake kalle min ƙirji wata zuciyar ta ce ki saurin fita kar ya yi miki fyaɗe duk da bata san meye fyaɗe ba amma tana jin ana cewa a labari ai namiji na yi wa mace fyaɗe da sauri ta nufi hanyar fita daga ɗakin cikin tsoro kiranta yake yana faɗin ta zo ta karɓi hamsin ɗin biskit ɗin amma ina tuni ta ruga da gudu biyu ta dinga haɗa mata takalar benin ta sauka ƙasa wai wane ne wannan kamis ɗin Kamis abokin Habibu ne tun na ƙuruciya ɗa ne ga abokin Alhaji Madagwarebe wanda suke harkar kasuwancinsa a wancan lokacin. Shi mahaifin Kamis Alhaji Awwal ɗan jihar Borno ne wato Maiduguri kenan. Alhaji Awwalu yakan zo kasuwar Kano ya yi sayar kaya zu gurin Alhaji Madu. ya kai can garin su ya tallata cikin ikon Allah kasuwancin ya karbe shi Alhaji awalu mutum ne mai amana da gudun abin wani shi yasa ma abotarsa da Alhaji Mada ta yi tsayi saboda shi ma baya son mutum ya cin amana Ganin irin wahalar da Alhaji Hauwa da yake sha gurin zuwa tsarin kaya ya sa kawai yanke shawarar buɗe masa shago a can garin nasu ya zuba masa dukkanin kayan da yake nema. In ya so duk shekara sai a yi lissafi a fitar da riba. Alhaji Awwal na zuwa Alhaji Madu ya faɗa masa shawarar da ya yanke. Nan take yi na'am da abin ya dinga godiya Alhaji Madu ya ce ai duk an zama ɗaya ya daina godiya. Sai suka kulla harkokin kasuwancinsu komai yana kankama yana bunƙasa. Wani lokacin Alhaji Auwalu yakan zo da ɗan shi kamis in ya shigo kano gurin abokinsa nan kamis suka saba da habibu saboda habibu kullum yana kusa da mahaifinsa yana koyon dabarun kasuwanci lokacin yana ɗan shekara goma sha uku sosai suka saba wanda har ta kai kamis yake gudun mahaifinsa in zai tafi sai su gudu gida habibu ya ɓoye shi ganin irin guje-gujen da kamis yake in za su tafi sa alhaji madu ya roki alfarma gurin abokinsa kan ya bar masa kamis din in ya so sai da yi masa transfer na makarantun da yake zuwa so babu wata bukata da alhaji madu zai zuwa da alhaji awwalu ita bai amince ba babu jayin jaya amince yi tafiyar sai bar kamis a garin kano Habibu da Kamis sun shaku iya shakuwa komai tare suke yi hatta da sutura iri ɗaya suke sanyawa takalma iri ɗaya huluna iri ɗaya abinci tare suke ci tare suka yi karatunsu a babbar makarantar nan ta jihar Kano wato Bayero University inda suka karanci harkar kasuwanci ta wani fanni sun yi tarayya gurin hali ta wani fanni kuma halin su ya bambanta ta inda suka yi tarayya shine gurin saka kaya iri ɗaya duk wani abu da ya siya to sai dan uwansa ya siyo irinsa shi ma ko da abinci ne hata da turare iri ɗaya suke fesawa in suna tafiya ba ka taɓa bambance waye a cikinsu yake kamshin ba sai wanda ya yi musu farin sani saboda ɗaya ya fi ɗaya tsayi hakanan ɗaya ya fi ɗaya ƙiba habibu dogo ne sosai mai faɗin ƙirji yana tara suma a kansa kuma ya fi kamis hasken fata Kamis bai kai tsayin Habiba ba kuma ya fi shi kauri kaɗan shi yana da son mutane da tsokana ko a cikin abokai ne saɓanin Habibu da take mai muguwar aƙida da tsatsauran ra'ayi ga gaddama da kafiya shi yasa abokansa ba sa so musu ya haɗa su da shi baya gajiya gurin tsari lallai tsarinsa shine daidai yana da matukar surutu a cikin abokai gami da kwarjini da haifa ta mutane babba da yaro kowa nasa ne baya son raini baya so kare na shi mutum ne mai son girman tsiya shi yasa suke bugawa da yayar shi Aisha wacce ta girme shi da kwana uku lallai sai ya ce ai ya girme ta sauri ta yi ta riga shi zuwa duniyar girman kwana uku ba girma bane haka za su yi ta kwamawa da shi sai dai ta haƙura ta kyale shi domin ya fi ta iya tsari in ya ga ta sai ya ta yi mata dariya ya yi tafiyar shi to duk wannan kwalisa da wanka da wannan matasa suke yi ba da dukiyar kowa suke ba face da ta alhaji madu shi ya sakar musu bayan sun kammala makaranta alhaji madu ya ce duk abin da zai yi wa ɗansa na cikinsa haka zai yi wa kamis domin abotarsa da mahaifinsa ta musamman ce san baya ɗaukar zugar mutanen gari ga baki ɗaya rayuwar Kamis ta dawo Kano sai dai ya je mai Maiduguri ziyara tare suke tafiya da Habiba su dawo a tare. Sai da suka kai shekara ashirin da bakwai ne Alhaji Madu ya damƙawa kowa makulli na shago cikin kasuwa ya zuba masa kaya sosai ya ce su fara zuwa domin su gina kansu kuma kyauta ya ba su ba bashi ba. Cikin sa'a suka fara harkar kasuwanci inda ta fara garawa da Habibu. ba a yi shekara ba ya fara fita kasashen waje yana hada harkallarsa da turawa kai har da larabawa habibu harka yake musamman na dubai nan suka yi masa dogayen riguna na mata masu kyau da jillabiyoyi na maza gami da hula zai auno kaya ya dawo ya rarraba take za ka nemi kaya ka rasa mutane sai suka fara surutu cewa tauraron arziki sun sauka daga kan mahaifinsa sun dawo kansa saboda haka shine zai gaji ubansa ganin cece kucin da mutane ke yi yasa kawai ya hana alhaji madu fita kasuwa sai jefi jefi yake zuwa tunda in ya je din ma sai dai ya zauna yana shige da fice shagon sa cike yake da yara masu neman su kafa kansu duk ya sakar musu kowa ya samu na Kai gaskiya da an yi dattawan arziki da kuɗi, kowane abun duniya bai rufe musu ido ba. Masu maida ɗan wani nasu, sai yake zama a gida kawai tun da lokacin awwalu ma ya kawo ƙarfi shi yake zuwa ya kula da harkar cinikayyar duk ranar da bai fita ba. To yawan tafiye-tafiye da Habibu yake ne ya sa Kamis ya yi sabbin abokai cikin kasuwar irin. Kullum suna shagonsa ana hira ana birni ƙiri-ƙiri kwastoma za su shigo kasuwar akan kan sai ya share kai a cewarsa shi ba zai wani damu kan shi ba kan kuɗi kamar yadda Habibu yake yi. Tun da ya ga zai iya ya je ya yi ta yi, ba shi da matsalar komai in ya buƙaci kuɗi zai je ya cire ne a cikin akawunt ɗin Habibu ba tare da damuwarsa ba. Shi ma Habibin in ya gani baya damuwa saboda wasu ne suke shigowa kullum. Ganin arhar kuɗi ya sa kamis ɗin baya iya mai da hankali kan kasuwancinsa yake ɗiba iya son ransa ya tafi bariki ya ji ya kashewa mata ya shana sosai ya yi watsi da kuɗi tuni idan sai ya buɗe da mata tare da haɗa gwiwar sabon abokinsa maniru shi ma cikin kasuwar yake kullum suka tashi daga kasuwa sai su wuce hotel su je su nemi matansu duk kalar da suke so kamis mutum ne jarababbe in ya gama mace kamar ya yi hauka haka yake ji kuma ya ƙi yin aure sai shanawarsa yake kwatsam aka aiko alhaji awalu babu lafiya dama yana da hawan jini da shiga babu bata lokaci alhaji madu ya tattara iyalansa suka nufi mai maiduguri hankali a tashi alhaji madu ya gigice da ya ga abokinsa baya iya motsi ko ina na jikinsa ya shiga komai sai dai a yi masa babu shiri ya sa a je a yi biza domin fitar da shi ƙasar waje a binciki lafiyarsa an yi komai an gama a daren alhaji Awul ya rasu wannan mutuwar ta gigita al'ummar musulmai duk wanda ya buɗe baki zai ce tare da shi ya yi sallar juma'a da aka yi jiya ai da ma mutuwa ba ta da kama in lokaci ya yi dole a tafi alhaji madu ya koka da rashin da ya yi daga ƙarshe ya bar wa allah ya bi abokinsa da addu'a Bayan sadakar bakwai da kansa ya tara iyalin Alhaji Awalu matar shi Hajiya Lura da ‘ya'yansa su bakwai namiji guda shine Kamis kenan ya ce ni ne babban abokin Alhaji Awalu ni Alhaji Madugwada bai duk wata dukiya ta da Alhaji Awalu yake juyawa komai yawanta na burba iyalinsa har abada ko bayan babu raina ban yarda a tada maganar ba wannan magana na yi ta ne a gaban iyalina domin ku zama shi Kuka iyalin Alhaji Auwadu suke suna godiya ga Alhaji Madu suna jinjina nagartarsa, dukiya mai tarin yawa wacce ba a san kanta ba an yi kyautar ta lallai dole a yi wa Alhaji Madu jinjina. Wannan furucin da Alhaji Madu ya yi ya matukar yi wa Kamis daɗi. Dama ta samu kenan yanzu zai fantama cikin dukiya, shi kaɗai ne na Madi kuma ba su da ‘yan uba, dole ya yarda ya so da duki. bai nuna komai ba ya bar abin cikin ran ya ce baba mun gode da wannan karamci naka Allah ya kara girma ya ja kwana da wannan nake neman alfarma a bar ni in zauna nan domin in ci gaba da kula da dukiyar nan ganin babu wani tsayayye alhaji madu ya ce wannan shawarar ka ta yi kyau ni ma sai da na yi tunanin haka dama dole yanzu ka tsaya ka kula da yan uwanka gami da mahaifiyarka na amince da maganar ka saboda haka duk wani abu da kake bukata ka zo ka tankare ni kar ka ji fargabar komai har yanzu kana nan a matsayin habiba a guri na hajiya laura zai ta godiya sauran 'ya'yanta su ma suna yi haka alhaji madu ya tattara iyalinsa suka tafi yana kewar abokinsa alhaji awwal wannan shine cikakken tarihin kamis yanzu ma ya dawo daga Abba ne a cewarsa ya ji sarin takalma sai ya fake da yawon sai ya biya bukatarsa da mata. shi mace ko ya ce matakar ta yi masa sai ya kwanta da ita duk wannan mugayen halayyar nasa abokinsa bai sani ba saboda sun yi nesa da juna yanzu sai dai idan ɗaya ne ya kai wa ɗaya ziyara haka ma alhaji modibo kullum cikin ganin girman kamun sai ke gami da nagartarsa sumayya ko tana sauka ƙasa ta manta abin da ya faru tsakaninta da kamis din ta ci gaba da sabgoginta kwanan kamis uku da zuwa habibu ya yi waya ya ce a tare shi a misalin sha biyu na rana gida ya ruɗe da murna yara da manya hatta da samarin gidan murna suke da dawowarsa banda su maye duk da ta bata rai ta yi kicin kicin da fuska duk inda ta je ta zauna ta ji ana zancen dawowarsa gida sai ta bar gurin karshe ma ta daga ta shige kuryar ɗaki da ta ga ba ta ita ake yi ba ta bar su suwai ba suna ta firansu Kar ku ce duk tsawon wannan kwanaki ukun Kamus bai fasa taɓa jikin Sumayya ba, har in dai ya ga babu idanun jama'a a wuri sai ya san yadda ya taɓa wani ɓangare na jikinta. umar Kare ce ta shigo da gudu ɗakin ta buga tsalle ta haye gado sai murna take a fili take cewa yayan mu zai dawo na san tunda na ci jarrabawa ina da kyauta ta musamman. wayo daɗi kashe na in huta. Samayya ta ƙulu iya ƙuluwa. jiya ba ta yi ta ja tsaki gami da cewa aikin banza aikin gobe kawai. Ummul Kairu ta jiyo tana kallon ta cikin mamaki ta ce dama kina cikin ɗakin nan. Banza su maye ta yi mata Ummul Kairu ta ce ne yake zagi ko sumi. Ai babu komai na gode Allah. Watan cin ubanki ya kama yaya ya dawo wallahi sai na faɗa masa irin rashin mutuncin da kika yi. A fusace ta ce ki faɗa masa mana dan Allah in kin faɗa masa kar ya bar ni da raina ko an faɗa miki tsoronsa nake ji kamar yadda kuke tsoronsa. sa. ƙarya kiki sumayya ta ƙara shi maganar cikin raini Umar kairu ta da hannu ta tsinka mata mari a fasati ta ce yayin namu shine yake miki ƙarya lallai su ne baki da hankali da hauka sumayya ta yi kan Umar kairu da duka dama a ta take jin Umar kairu tana murna ta ci jarabawa ita ba ta ci ba ta san dariya za su yi mata su yi mata gwalo in ya yi musu kyauta sai sa ta fusata ta kama umar kairu da kokawa faɗa suke sosai umar kairu ta fi sumayya ƙarfi kuma dama ta girme mata da shekaru hudu ita sumayya mungun girman jiki ne da ita gashi babu ƙarfi umar kairu ta yar da ita ƙasa tana niyyar gudu ita ma ta riƙe mata ƙafa ɗaya ta faɗa ƙasa ta yi saurin miƙewa ta haye ruwan cikinta tana duka kamar wata 'yan dambe ummul da kokarin kwatar kanta take yi sumayya duk ta kushe mata fuska duk wasu dabaru na faɗa sumayya ta sani da kir ummu ta cillar da sumayya ƙasa ta ruga da gudu tana dariya gami da haki daɗi take shegiya sai ka ce magi duk ta kushe min fuska da gudu sumayya ta biyo ta tana zaginta tana kuka gashi dai ita ce ta cika laba kan ummu ɗin amma kuka take maman ta tara tana tambayar ta abin da ya faru kokarin bincikewa take daga hannun maman tana son kai wa ummu duka mama ta cike ummu me ya hada ku ne wallahi na tsani tsokanar da kuke mata ummu gairu ta ce wallahi mama ita ce mai tsokana haka kawai ta hau zagi na tana zagin mu cikin mamaki mama ta kalli sumayya ta ce haka ne maganar ko kuwa shiru sumayya ta yi tana share hawa hakan ya tabbatarwa da mama gaskiya ne bata fuska ta yi ta ce kul kin ji na faɗa miki idan zaki rashin kunyar ki tsaya inda kike dan baki da hankali habibin kike zagi kar in ƙara ji kin ji ko baki ji ba ko kasumi ta fashe da shi mama ta shige daki abinta ummul khair ma tafiyar ta tayi ta ci gaba da sabgoginta sumayya ko can saman Babansa ta yi tafiyar ta kwanta tana kuka har bacci ya ɗauke ta karfe goma sha biyu da rabi na ranar habibu ya sauka a gida yan uwan sadiq sun baibaye shi suna gaisawa cike da farin ciki yake amsa musu ɗaya bayan ɗaya ya shiga ɗakin iyayen nasa suka gaisa ya fito yana kallon yan uwan nasa mata kowace na zaune sun yi shiru kallon rabi'a ya ce ina sumayya take inda inda ta fara yi domin bata san inda take ba umar ta ce ɗazu tana nan ina ji tana sama gurin baba habibu ya ce baba yana waje can na buro shi yana hutawa a waje hajiya gada ta ce tana sama tana bacci ɗazu da na hau na ganta in dai ba tashi ta yi ba shiru suka yi kama sai miƙe da sauri ya nufi hanyar fita shi ma habibu miƙewa ya kalli yan uwan nasa ya ce ku bari in je in yi wanka in huta tukunna zan zauna da kowace a cikin ku Hajiya Gaji ta sa dariya tana faɗin lalle ko yau za mu sha kallo da dariya. Ƙoƙarin tafiya ya ce duk wacce bata yi abin arziki ba a makaranta ai ta san saurin babu duka babu zagi sai dai ta ga ana yi. Yana gama maganar ya fita daga falon ɗakin sai ya nufa. Hamis ko da ya yi saurin miƙa ya nufi sama kai tsaye ɗakin babu ya buɗe ya shiga. Ai kuwa Sumayya ya gani kwanci kan kafet ɗin da ke shimfiɗa a ƙasa tana bacci sosai da yake dogon wanda ne a dogon wando ne a jikinta da ƙaramar riga mai dogon hannu duk sai halittun jikinta suka bayyana a jikinta ya shiga bacci take sosai yana ƙura mata ido yana ta kallon mata ƙurilla wani irin sha'awar ta tana bujiro masa zuciyarsa na ingiza shi kan ya je ya yi mata abin da ya saba yanzu tun da bacci take ko ya samu ya rage raɗaɗin sha'awar da yake ji motsi ya ji alamun za a hau sama a yi saurin dawowa hankalinsa jin ana taɓa ƙofar ɗakin ya saya wayance da zuwa gaban tv ya tsuguna yana duba ƙasa habibu ne ya shigo ɗakin suka haɗa ido da shi ya ce kai dama nan ka shigo cikin wayan cewa kamusa ce imana ina duba kasat ne yau kallon hausa fim nake sha'awa taɓa baki habibu ya ce kallo baya isar ka kai kam ina fata ba a nan za ka yi ba kar ka tashi sumayya daga bacci kamus ya ce ba nan zan yi ba yanzu zan shigo mu ci abinci ai fita Habibu ya yi daga ɗakin kamus ya mike shi ma yana waiwayin sumayya har ya fita yana cizon yatsa